وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 wanda ya zo daidai da 20 ga watan a biyu a Gregorian kalanda 2026 don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin mai a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sule idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura ta mai albarka suratun rum wanda ita ne sura ta tamanin da hudu idan ka kirgo daga suratul fatiha kuma tana da ayoyi guda sittin a kirgen mutanen makka da madina kuma tana da ayoyi guda hamsin da tara ziya mun kwana a nambar aya ta goma insha Allahu ta'ala yau kuma za mu tashi kan nambar aya ta goma sha ɗaya alarma mai Allah ya ce نعم subhanahu wa ta'ala ya ce Allahu ya buda'ul khalqa Allah shi ne yake ƙagar halitta shi ne yake faratta babu wani abu a duniya na halitta da yake wanzuwa a doron ƙasa wanda ba Allah ne ya ƙage shi ba shi ne ya yi asalinsa shi ne ya yi tushensa duk da cewa akan yi amfani da wasu sinadarai na Allah subhanahu ta’ala a canja wani abu ya koma wani abu to amma dai tushen abun gaba ɗayansa na Allah ne Allah shi yake kagar halitta gaba ɗaya da haka duk inda kaga ƙasa babu wanda yake da wani gudunmawa wajen halittar ƙasa in ba Allah ba duk inda kaga wata bishiya ba wanda yake da wata gudunmawa ko wani abu da ya samar wajen halittar wannan bishiyar in ba Allah ba amma ana iya kwaba wannan ƙasar a gina kaza haka ana iya sassaka wannan bishiyar a samar da kaza amma asalin farkon ƙasa da farkon bishiya da farkon ruwa da komai da za a sarrafa ya zama wani abu to Allah ne ya samar da shi babu wanda ya samar da shi in ba Allah ba shine Allahu yabda'ul khalqa Allah shi ke farar da halitta thumma yu'iduhu sannan idan ta mutu kuma a sake mai da ita shine idan dan adam Allah ya samar da shi shi ya samar da shi ya samar da gangan jikinsa ya busa masa rai to sannan in ya mutu kuma shi Allah shi ke sake dawo da shi hmm. innahu lallai shi Allah huwa yubdi'u shi yake farar da halitta lokacin da babu ita babu ita sai ya samar da ita da babu mu babu iyayenmu babu kakanninmu babu kakannin kakannin kakanninmu sai Allah ya samar da mu to idan mun mutu kuma shi zai sake kada mu zuwa filin tashin alkiyama ina fata an fahimci magana saboda haka innahu lalle shi Allah huwa yubdi'u shi yake kagar halitta wa yu'idu kuma shi yake mai da ita idan ta mutu wa huwa al-ghafuru shine mai yawan gafara al-wadudu wanda yake abin kauna abin so Allah ka kara bana son Allah da haka Allahu yabda'ul khalqa Allah shi ke fara halitta ku sa'an sa'annan idan ta mutu ya mai da ita thumma ilaihi turja'una sa'annan kuma gare shi ne gaba ɗaya za a mai da ku duwan ɗan adam da ka gani Allah maɗaukakin sarki idan ya kashe shi zai koma zuwa gurinsa subhanahu wa ta'ala wa yawma taqumu sa'atu Allah ya ce a ranar da ta tahi yublisul mujrimuna mujrimai za su yanke kauna domin al-iblas malamai suna nufin al-ya'as wato yanke kauna daga ainihin wato rahamar Allah da falalar Allah da alherin Allah da aljannar Allah da haka ranar da kiyama ta tashi to kafirai za su yanke kauna daga samun rahamar Allah wasu kuma suka ce al-iblas yana nufin ainihin wato al-fadihatu wat-tazallulu ko wazillu wato jin kunyan lahira da kaskanci a gaban Allah subhanahu wata'ala shine wa yawma taqumu sa'atu a ranar da kiyama ta tashi yublisul mujrimuna mujrimai ay yuqbihul mujrimuna mujrimai za su ji kunya idan su zai rena fata a gaban Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wa lam yakullahum min shuraka'ihim shufa'a ba su da wani daga cikin shuraka ababan tarayya da suka hada Allah da shi ababan bautarsu da suka bauta musu koma bayan Allah shufa'a waɗanda za su ainihin wato cece su wanda za su taimake su wanda za su kwace su daga gurin azabar Allah ko daga hannun azabar Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu bi shuraka'ihim kafirina za su kasance kafirai ne ga abin da suke yi wa shirka sun kafirce musu sun watsar da su da suka ga uwar bari da ido ya raina fata a filin tashin alkiyama amma a nan duniya ainihin wato suna tare da su suna bauta musu suna musu komai ina fata an fahimci magana shi yasa a wani guri yace walaqad نرى Allah ya ce wa laqad ji'tumuna furada haƙiƙa kun zo mana filin tashin alkiyama dan kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda dama daddaye muka hadice ku ba wanda ya zo a manna da dan uwansa aka tsaga su aka raba su in ba wanda ba a rasa ba cikin hikimar Allah Allah yakan yi wani abu makamancin haka amma duk wanda ka gani a duniya in ba irin wadanda Allah ya nuna izzar su akan su ba zaka samu sun zo daddaye ne ko yan biyu ne ko sai daya ya fado sannan ɗayan ya biyo baya ba za dai ku manne ku biyu ku fito gaba ɗayan ku ba wa kulluhum Allah yace gaba ɗayan su atihi za su je wa Allah yau yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama fardan daddaya daddaya daddaya haka za mu je gaban Allah kamar yadda duniya ma haka muka zo daddaya daddaya ina fata an gane da haka wala qad ji'tumuna furada Allah ya ce kun zo mana daddaya daddaya kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda dama da farko haka muka halitse ku kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwallakum wara'a zuhurikum kun watsar da abin da da kuke ganin su ne suka ɗaure muku jindi ko kuma su ne wadatar ku ko su ne samuwar ku ko su ne jin daɗin ku ma khawwallakum abin da duk muka tara muku muka baku wara'a zuhurikum a bayan bayan ku Allah ya ce wa ma nara ma'akum akum allazina za'amtum annakum fikum shuraka ba mu gan ku tare da waɗanda kuke riya cewa su ne suka zamanto ababen tarayya gare mu ba kuke haɗa mu da su a wajen bauta me yasa ba mu gan ku da su ba me yasa waɗanda suka ɗaure muku gindi wajen kangare mana da yi mana abin da kuka ga dama yau kiyama ta tashi mu gan ku tare da su ba me yasa haka wa ma nara ma akum shufa'a'akum alladhina sa'antum annahum fikum shuraka Allah ya ce laqad taqatta'a bainakum hakika alaka ta tsuntsinke a tsakaninku duk wata dangantaka ta yanke a tsakaninku laqad taqatta bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umuna kuma duk abin da kuke riya cewa su ne suka tsaya muku yau ba sa tare da ku to shine Allah madaukakin sarki yace wa yawma taqumu sa'atu yublisul mujrimuna ranar tashin alkiyama mujrimai za su ainihin wato kunyata za su yanke daga rahamar Allah za su yanke tsammani daga samun rahamar Allah walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a ba su da wasu masu ceton su cikin shuraka wato ababen tarayya da suka hada Allah da su wa kanu bi shuraka'ihim kafirina kuma sun kasance kafirai ne ga wanda suka yi musu yasa a wani guri cikin suratul ahqaf yace wa man adallu mimman Allah ya ce wa man aballu sai ya ce mai a gaba a gaban ayar ne wa man aballu Allah ya ce wa ya fi bata mimman yad'u min dunillahi sama da wanda yake kiran wasu koma bayan waye koma bayan Allah subhanahu ta'ala ma'ana ai babu wanda ya fi mutane bata a duniyan nan sama da wanda ya tsora kiran wasu koma bayan Allah na fata an fahimci magana mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wanda ba sa iya amsa masa wannan kiran har zuwa ranar tashin alkiyama wa hum an du'aihim ghafilina kuma sun rafkana sun gafala game da kiraye-kiraye da suke musu wato kiran da suke musu a matsayin ababen bauta wannan kiran ba zai tsinana musu komai ba kuma su ma ba za su ji wannan kiran da ake musu ba ballantana su ainihin wato amsa musu ina fata an fahimci magana ko sun kira su ba za su amsa musu ba in tad'uhum la yasma'u Allah ya ce in tad'uhum in ma kun kira su in ma kun bauta musu in ma kuna roƙon su in ma kuna ganin su ne masu yayi muku matsala la yasma'u du'a'akum wallahi ba sa jin kiran da kuke musu walau sami'u kuma koda sun ji tunda Allah ya yi wa wasu su kunne suna ji din tabbas in aka yi ƙara za su ji ƙara in an yi ihu za su ji ihu amma me ma'anar ƙarar da ihun ba za su iya ba me me wannan ƙarar da wannan ihun yake nema a gurinsu ko sun fahimta ba zai iya ba za su iya biya masa bukata ba shine in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ko kun kira su ba za su amsa muku ba walau sami'u mastajabu lakum kuma ko sun ji me kuke nema a gurinsu ba za su iya amsa muku bukatar ku ba wa yawmal qiyamati babban tashin hankalin shine a ranar tashin alkiyama kuma yakfuruna bi shirkikum za su kafirce wa shirkar da kuke musu ina fata an fahimta la yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya ba mai baka labari sama da wanda ya fi kowa sanin matsala shine Allah subhanahu wa ta'ala don haka Allah madaukakin sarki ya kare tasu a wannan guri cewa lalle a ranar tashin alkiyama za su bujirewa waɗanda suka biyewa Allah madaukakin sarki ba zai amsa musu ba ba zai saurare su ba da aka yi ce wa yawmal qiyamati wa yawma taqumu sa'atu ranar tashin alkiyama ya tafarra ƙuna a ranar ne za su fange manje kowa zai kama gaban shi za su rabu irin rabuwa ta bala'i alamar ma hausa ne ta baka abun nan ne <laughs> fange manje shi ne wato kai kayi nan shi yayi nan kenan sarat musharrikatan wa sirtan wa na na baina musharrikin wa mugarribi kai ka yi kudu shi ya yi arewa ka ga tsakanin wanda ya kudu da ya arewa ko babu rana haduwa haka da ko ba haka ba to a ranar tashin kiyama kafirai da waɗanda suka bautawa za su wannan rabuwar shine yau ma izin ya tafarraquna za su rarrabu imamu qatada Allah ya masa rahama yake cewa furkatun wata irin rabuwa ce ma ba'da hajtima'un abada bayan ta babu wata kuma haduwa har abadan adilina furkatun. ma ba'a da hajji ma'un abadan imamu kasa da yake wata irin rabuwa ne wanda har abada idan an yi ta kuma ba za a sake gamuwa ba ma'ana su waɗancan shuraka wanda suka yi wa shirka to sun basu su ma sun watsar da su ittabarra allazina tubi'u na'am Allah ce istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'awul azaba tuna lokacin da wanda suka bi da wanda aka bi za yi uwar watsi abinda Hausawa suke cewa uwar watsi kowa ya kama gaban shi min me yasa wara'awul azaba saboda sun ga azaba wa taqatta'at bihim al-asbab duk wata dangantaka ta yanke tsakanin su ina fata an fahimta fa idza nutiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma Thank you. fai za nu fika fi suri Allah ya ce idan muka yi busa a cikin kaho kiyama ta tashi fala an saba bainahum yawma izin, babu wata dangantaka kuma da ta rage tsakaninsu wala nuna babu wanda ma zai tambayi labarin dan shi daga cikin waɗanda kuka yi alaƙa wallahi shi sa duk wata alaƙa fa yi ƙoƙari ta zamanto ta Allah sai da annabi duk wata dangantaka tsakaninka da ne. ko da ta kasuwanci ne to ya to akan tsarin Allah da shari'ar Allah take tafiya ko da dangantakar siyasa ce to ya to siyasa ce irin yadda Allah da annabi suka yadda ai siyasa ina fata an fahimta ko da tsari ne na harkar neman taro kwabo to ya zama tsari ne wanda Allah ya yarda da shi tsari ne wanda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya saka masa hannu ko da dangantakar aure ne tsakaninka da matarka to ya zama tsari ne na dangantakar auratayya wanda Allah ya yarda da wannan dangantakar annabi Muhammadu ya saka mata hannu ko da tsakaninka da 'ya'yanka ne tsara ku ɗora ku tafiyar da ku akan tsarin Allah da tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsarin gaskiya da tsarin amana ko tsakaninka da yaranka ne a shago yi kokari ya zama wannan alakar taka da su alaka ce wacce Allah ya yarda da ita annabi ya yarda da ita kuma za a ba ku lada akan wannan alaƙar. ba za ku yi nadamar yin ta ba ina fata an fahimci magana ko da tsakaninka da ainihin wato oganka ne a ofis to ya zamanto wannan alaƙar da wannan dangantakar an gina ta ne akan tsoron Allah yadda idan kiyama ta tashi kowa zai barka barka da wannan alaƙa. saboda me saboda Allah alarma ya ce al-akhillahu ce alaƙin La'u, waɗanda suka haɗa dangantaka suka haɗa alaƙa, suka hada zamantakewa guri ɗaya, ko a matakin ofis, ko a matakin aure ko a matakin yaron mai gida ko a matakin oga a gurin aiki ko a matakin menene Yau ma izin a wannan ranar tahin kyama idan an haɗu hadu ba'aduhum ba ba'din adu Allah ya ce wallahi shahinsu su za su tashi suna kiyayya suna gaba da shashi mai gida yana bankawa yaransa a shari'a yana cewa kai ka jawo muka bata kai ka jawo mana wannan bala'in a yau yaro yana banka wa mai gidansa a shirya yana cewa wallahi kai ka jawo mana oga ba kai kake cewa mu yi kaza ba in an yi kaza in mun zo mun ce ma a yi kaza ba kai kake saka mu a yi kaza ba mata tana ruga wa mijinta shar miji yana ruga matarsa shar ɗa na banka wa babansa shar baba yana banka wa ɗansa shar kowa yana zargin ɗan uwansa shi ya jawo mar'ata da lalacewa da tambaɗewa waɗanda kaɗai za su tashi a ranar tashin alƙiyama inda Allah suna barka barka su ne wanda suka gina rayuwarsu akan tsoron Allah suka gina alaƙarsu akan addini suka gina alaƙarsu akan abin da Allah ya yarda da shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi amma wallahi in dai ba akan wannan ba to idan kiyama ta tashi duk bala'i za a tashi da shi Allah ka tsare mu daga wannan masifa ya Allah al-akhilla Allah yace wanda suka haɗu suka haɗa abota ko suka haɗa dangantaka yawma idin a wannan rana ba'dhum li ba'dhin shashin su da shashi adu sun tashi makiya ne za su tashi makiya ne illal muttaqina wanda kadai ba za su tashi makiya ba sune wanda suka gina alaka su akan tsoron Allah dan haka ya ibadi Allah zai ce wa waɗannan masu tsoron Allah ya ku bayina eh la khawfun alaikum al-yawma a yau ba ku da wani tsoro a wannan rana ta kiyama wala antum tahzanuna kuma ba za ku bakin cikin alakar da kuka yi a duniya ba ina fata an fahimta Allah ya sa alaƙa ta da ku ba za mu zama abin takaici ko ba za su zama abin takaici a lahira ba ya Allah Allah ka sa alaƙa ta da alaramma ba za ta zamanto alaƙar da za mu da na sanin ta ba a gobe ta tashin alkiyama Allah ka sa alaƙar mu da ƴan kwamiti da alaƙar mu da matan mu da alaƙar mu da ƴaƴan mu da alaƙar mu da iyayen mu da alaƙar mu da duk wani musulmi a ranar tashin alkiyama ba za ta zama abin takaici abin nadama ba ya Allah Allah ka tsare mu daga mummunar alaka a ranar tashin alkiyama ne yake cewa wa yawma taqumu sa'atu a ranar da alkiyama za ta tashi yawma idan a wannan rana ya tafarraquna za su ainihin wato rarrabu kowa zai ainihin wato kama gabansa shi yasa Allah madaukakin sarki ce na'am subhanallah Allah ka tsare mu daga masifa mala Allah ka tsare mu daga mummunar alaka mala wallahi duk mutumin da bai yi alaka da dan uwansa a nan duniya alakar da Allah yake so ba wallahi ya shiga uku bayan Allah mu kyautata alakar mu da juna kuma ka gaya wa dan uwanka duk abin da ya shigo tsakanin kai da shi wallahi ga ya masa gaskiya ka gaya masa wannan abin Allah bai yarda da shi ba wannan abin ba tsarin musulunci bane wannan abin ba tsarin sunnar annabi Muhammadu bane sallallahu alaihi wasallama sai ka tsira ya tsira ku je ranar tashin alkiyama gaba ɗaya ku tsira amma idan kuka sake san zuciyarku da san tara kuɗi da san kayan ƙarau da san wani abu na jin daɗi na rayuwa ya hana ku gaya wa junanku gaskiya ko kuma ya sa idan an faɗa ma gaskiya ba za ka ɗauka ba to wallahi ranar tashin alkiyama za a yi nadama Allah ka tsare mu daga nadama ranar tashin alkiyama duk daɗin da za mu fuskanta a duniya duk kyakkyawar alakar da zamu yi duk yanda zamu dinga san barka da junan mu a nan duniya wallahi in kiyama ta tashi fa muka yi asara fa to shikenan rayuwar mu ta duniya ba ta yi mana amfani ba wallahi ba ta yi mana amfani ba amfanin rayuwar duniya da alakar duniya shine idan kiyama ta tashi ta maka amfani da kai da dan uwanka amma idan kun gama morewa a nan kun je san Allah danna ku a wata to me aka yi kuma ba abin da aka yi ba abin da aka yi yasa musulmi ya yi kokari ya kyautata alaka ta musulunci ya kyautata alaka ta tsakani da Allah da ɗan uwansa musulmi shine za a kubuta a ranar takin alkiyama Allah ka kubutar da mu gabaki daya da haka Allah ya ce fa amman ladina amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki na gari fa hum fi rawdatin su suna cikin wani dausayi wani dausayi yukhbaruna ana faranta musu rai ana faranta musu rai ana jiyar da su daɗi ana mi musu abin da suke bukata fa amma allazina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani kuma suka yi aikin kirki fa hum fi rawda rawda malamai suka ce shine dausayi wato abin ake nufi da dausayi kuma da Hausa shine gurin da yake da shuke-shuke gurin da yake da sanyi gurin da yake da fadamu gurin da yake da ƴaƴan itatuwa masu zaki gurin da yake da inuwa mai sanyi gurin da iska take kadawa gurin da zaka ji kamshin bishiyoyin gurin ya tuka maka hanci shine rauda to akwai irin ta a cikin aljannar firdausi Allah ka saka mu a ciki gaba daya to in kai imani ne imani muka yi alaka mai kyau Allah ya ce to irin mu ne insha Allah ta'ala fi raudatin muna cikin rauda muna cikin dausayi muna cikin wannan ni'ima yuhbarun ana ainihin wato faranta mana rai ana jiyar da mu daɗi Allah maɗaukacin sarki ka sa mana daga cikin wannan wa amman ladina kafaru amma waɗanda sun ka kafirce wa Allah wa kazzabu bi ayatina suka ƙaryata ayoyinmu ji Allah wa liqa'il akhirah kuma suka ƙaryata gamuwa da mu a ranar tashin alkiyama fa ulaika fil azabi Allah ka tsare mu daga azaba waɗannan suna cikin azaba na ababan halartowa ne an halarto da su zuwa ga azaba Allah ka tsare mu daga wannan azaba karamar ta ko babbar ta wacce muka sani da wacce ba mu sani ba na'am Allah sai Allah ya ce Hmm. ce fa subhanallahi dan haka tsarki ya tabbata ga Allah hina tumsuna lokacin da kuke kai yamma wa hina tusbihu da kuma lokacin da kuke kaiwa asuba lokacin da gari ke wayewa lokacin da asuba take take ainihin wato zuwa tsarki ya tabbata ga Allah lokacin da mutane suka kai yamma kafin rana ta faɗi ko bayan rana ta faɗi Wahina hina tusbihuna haka tsarki ya tabbata ga Allah kuma lokacin da asuba ta yi walahul hamdu kuma godiya ta tabbata gare shi <clears throat> fis samawati wal ardi a cikin sammai da kasai gaba daya wa ashiyan haka tsarki ya tabbata ga Allah lokacin al'ashi wato lokacin da dare ya fara shigowa Wahina hina tuzhiruna haka kuma tsarki ya tabbata ga Allah lokacin da mutane suke kaiwa lokacin wato rana ta zo tsakiya ma'ana duk garzin rana kenan na fata an fahimta to duka tsarki ya tabbata ga Allah game da wannan Allah ya ce yukhrijul hayya min al mayyit Allah madaukakin sarki shike fitar da rayayye daga cikin matacce wa yukhrijul mayyita min al hayy kuma shi yake fitar da matacce daga cikin rayayye wa yuhyil arda ba'da mautiha kuma shi yake raya kasa bayan da ta mutu wa kadhalika tukhrajuna kuma haka nan ake fitar da ku daga cikin kaburburan to wannan ayoyi Allah madaukakin sarki ya faɗe su kamar yadda aka fassara su muka ji Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a jannatul firdausi yake cewa ma'anar fa subhanallahi hina tumsuna wato sarki ya tabbata ga Allah lokacin da kuka kai yamma yace yana nufin ainihin wato sallar la'asar ne ina fata an fahimta yana nufin sallar la'asar Wahina hina tusbihuna kuma tsarki ya tabbata ga Allah lokacin da asuba ta yi yana nufin sallar asuba sallar alfijir ina fata an fahimta walahul hamdu fis samawati wal ardi suka ce jumla ta itiradiyya <clears throat> jumla ce wanda ta bujuro amma asali ba akan ta ake magana ba inda tsorin maganar yake wa ashiyan kuma tsarki ya tabbata ga Allah lokacin al'ashi lokacin da dare ya shigo shine lokacin sallar magariba da sallar menene da sallar isha an gane magana da kyau ko wa hina tuzhiruna tsarki ya tabbata ga Allah lokacin da rana ta tsaya a tsakiya shine lokacin sallar menene sallar azhar da haka Abdullahi dan Abbas a fahimtar sa waɗannan ayoyi suna magana ne game da waɗannan salloli guda biyar sallar magariba sallar isha sallar asuba sallar azahar, sallar ainihin wato la'asar haka wasu malaman tafsiri kamar irin su al-imam ibnu jariri na tabari Allah ya masa rahama haka ya kawo kuma haka ya kawo daga abdullahi dan abbas Allah ya hada mu da su a aljannar firdausi amma wasu malamai suka ce a'a abinda wannan nan ayoyi suke nufi suna magana ne game da wato yadda ya kamata mutane lokutan da ya kamata mutane su dinga yawan tasbihi ga Allah shine na farko da yamma shine azkarul masa'i ko zikirorin yamma ka dage da su shine fa subhanallahi hina tumsuna sarki ya tabbata ga Allah lokacin da yamma ta wato azkarul masa'i kenan lokacin da ainihin wato yamma ta kai zikirorin kan nan na ainihin wato yamma su kulhuwa su falaki su nasi su amanar rasulu su ayatul kursi su amsaina wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir allahumma inni as'aluka khayra ma fi hadhihi hadhihi al-layla وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر to wannan tasbihin ana so ka dinga yin sa da addu'o'i da makamantan su ga sunan a cikin muslim burjik ka dauka ka dinga yin su shine fa subhanallahi hina tumsuna wato tsarki ya tabbata ga Allah lokacin da yamma ta yi mu dinga zikirorin yammaci kenan wa hina tusbihuna tsarki ya tabbata ga Allah lokacin da asuba ta yi suka ce ma'anarsa shine azkarus azkarus sabah zikirorin safiya su ma ka ɗauke su kamar yadda zikirorin yamman nan suke ka yi su su ma su kulhuwa su falaki su nasi su amanar rasulu su ayatul kursi da dai shauran zikirori waɗanda suke ga sunan birjik in ka tafi sunan muslim kuma ka tafi sahihul kalimut tayyib duka za ka same su da kuma irin su al-adkar na al-imam an-nawawi Allah madaukakin sarki ya hada mu da su a aljanna walahul hamdu fis samawati wal ardi godiya ta tabbata ga Allah a sammai da kasai kamar yadda muka faɗa suka ce wannan jumla ce da ta fado tsakiyar magana an faɗe ta ne domin a ƙara ƙarfafa magana amma asali ba a kanta ake magana ba wa ashiyan shine wato zikirori a bayan ainihin wato a bayan wato salloli na magariba da isha shi ne suka ce azkarun nau in ka zo kwanciya bacci ka yi sallar magariba ka yi sallar isha to sai ka yi zikirorinka kuma ina fata an fahimta wa hina tuzhiruna shine zikirorin da ake yi bayan sallar azhar in aka yi sallar azhar akwai zikirori to anan ne kuma fassara ta uku za ta zo shine wasu malamai sun fassara wa subhanallahi hina tumsuna shine bayan sallar la'asar ba akwai zikirori da ake so a yi ba to ai zikirorin bayan sallah akwai azkar wanda suke al-ibadat na ibada ne shine kamar yadda muka faɗa bayan ka idan da sallah kai astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ka dai shi karanto addu'o'i zikirori waɗanda suke su shari'a ta ba da dama daga an idan da sallah sai a yi su ina fata an fahimta to waɗannan su ne fa subhanallahi hina tumsuna to wa hina tusbihuna shine in an idar da sallar asuba nan ma akwai zikirori da ake so a yi kafin a tashi ko to su ma su ake bukata a yi to sannan kuma a wa'ashiyar hakan an idar da sallar magariba da isha wa hina tuzhiruna in an idar da sallar azhar duka akwai zikirori da ake yi aqiba salawati bayan idan da sallolin farilla akwai zikirori da ake so a yi to su ake nufi a nan gurin malamai suka ce kowace fassara ka ɗauka cikin fassarori guda uku nan duka za su iya ɗauka ƙarƙashin waɗannan ayoyi ina fata an fahimta in ka ɗauka cewa fa subhanallahi wato tsarkiya tabbata ga Allah hina tumsuna lokacin da aka kai yamma wato mutane su dinga tasbihi ga Allah to wannan kai daidai in ka ce ana nufin zikirori da ake yi na yammaci da rana da kaza da kaza shi ma yayi in ka ɗauka cewa kuma zikirori da ake yi aqiba salawatul mafruda bayan an idar da sallolin farilla duka waɗannan malamai suka ce zai iya fassaruwa domin babu wata fassara da suke cin karo da yar uwarta na fata an gane sai Allah ya ce yukhrijul hayya minal mayyit Allah yana fitar da ainihin wato rayayye daga cikin matacce to me wannan yake nufi malamai suka ce shine a samu kafiri ya haifi wato musulmi kaga alhayyu ya fita daga cikin almayyit ko an samu kafirai da yawa sun haifi musulmai da yawa wa yukhrijul mayyita min alhayi? nan kuma a samu musulmi ya haifi kafiri kamar annabi nuhu a yana da kafiri yi ko to kaga rayayye ne shi amma ya fitar da matattu ko matacce shine wannan ɗana shi da yake imani da shi an gane magana da ke ko sannan wa yuhyi da ba'da mautiha sannan yana raya ƙasa bayan ta mutu shine zubar mata da ruwa lokacin da ƙasa ta bushe rani ya zo to ƙasa tana nan tamkar matacciya ne saboda ba wani abu da za ta iya tsiro tsirar da ke na tsiro wanda za a amfana da haka ta zama matacciya ta zama ainihin wato ƙeƙashashiya bushashiya daga lokacin da Allah ya zubar mata da ruwa kuma ta fara fitar da tsirrai to lokacin kuma ta zama to menene rayayya ina fata an fahimta to shine wa yuhyi al ba'da mautiha Allah yana raya kasa bayan da ta zama to matacciya wa Allah subhanahu wa ta'ala ya wa ayatul lahum kuma aya ne gare su ardul mayyita kasar da da take matacciya ha sai muka dawo muka raya da Allah wannan ba aya ba ce? da kasa ta kekashe ta mace ba ta da wani abin da za ta iya yi yanzu kuma muka dawo muka zubar mata da ruwa muka raya ta Allah ya ce to in za suna da hankali wannan aya wa akhrajna minha habban muka fitar da tsirrai da kwayoyi daga cikin wannan kasa faminhu ya akuluna kafin ka ankara sai gaji wannan kwayoyin da muka fitar na gero da dawa da masara da shinkafa sai gaji sun dawo suna ci kuma da kasar matacciya ce yanzu har ta rayu bayan ta rayu su ma ta raya su na fata an fahimci magana yawwa saboda haka Allah ya ce wannan aya ce gare su amma fa inda suna da hankali inda suna da abin nan izina suna daukar izina daga maganganunmu da kuma ayyukanmu na fata an fahimci magana to wannan shine saboda haka a ubangiji subhanahu wata'ala yace wa yukhrijul mayyita min al-hayy mu yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy yana fitar da matacce daga cikin rayayye wa yuhyil arda ba'da mautiha kuma na raya kasa bayan da ta mutu sai ce wa kazalika tukhrajuna to yadda kuma ake raya kasa a fitar da tsiro a fitar da shinkafa a fitar da masara a fitar da komai to wa kazalika haka nan kuma tukhrajuna za a fitar da ku daga cikin kabar ai dai kun yadda idan Allah madaukakin sarki zubar da ruwa ƙasa tana tsagewa tsoro ya fito aiko to ku yadda idan kiyama ta tashi kasa za su tsage wallahi duk za ta burtso ku waje gaba ki daya yasa yace yawma yukhrajuna min al-ajdasi نعم ce yawma yakhrujuna min al min al ranar da za su fitar za su fito daga cikin kaburbura al ajdas jam'i ne na judus ko yawwa za su fito daga cikin kaburburan su cikin gaggawa kowa za ka ga yana fita yana gudu domin tafiya filin tashin alkiyama Allah ya ce ka annahum ila nusbin yufiduna kai ka ce ana kora su ana gangarar da su ana kwaranyar yadda su ne zuwa ga ainihin wato wani guri wanda aka bukatu su je su taru a wannan gurin Allah ya sashi atan absaruhum idanunsu sun raina fata tarhaquhum dillatun kaskanci da wulakanci ya lullube su ga baki daya ina fata an fahimta wa kad kanu eh zalikal yawmul ladhi kanu yu aduna wannan rana ita ce ranar da suka kasance ana musu alkawarin za su gamu da Allah a wannan rana kuma ga ta nan wannan ranar ta zo ta Allah ka kai mu a sa'a kuma ka sa in mun je ta zamanto rana ce mafi farin ciki da jin daɗi da ainihin wato za mu fuskance ta a wannan rana to sai Allah ya ce ni alaramma Mm. wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah <clears throat> an khalaqakum min turabin da Allah ya halitte ku daga turbaya dan haka duk wani dan adam da ka gani asalin tsatson sa kasa ne ina fata an fahimci magana tsatson sa kasa ne daga turbaya da laka aka ainihin wato halitte shi thumma idza antum sai ga kunan ku ɗin nan da aka halitta farkon ku halitta ne daga ƙasa sai ga ku nan basharun kun zama ɗan adam kun zama mutane tan tashiruna kuna tabbazuwa a doron ƙasa kuna ta watsuwa a doron ƙasa kuna ta hayayyafa amma asalinku ku menene turbaya ce

to Allah ka ja dogor ayan na ai sai mu wani ita ma muna fassara ta <laughs> Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane in kuntum fi raibin min al idan kuna kokonto game da za a tashe ku a ranar takin alkiyama in kuntum fi raibin min al fa inna khalaqnakum min turab to ku sani ne mu mu ne muka halitte ku daga turbaya ma'ana idan kana ganin kamar ba zai yi wa a tashi kiyama ba kamar kana ganin ba zai yi wa a dawo da kai bayan ka diddige, ka ɓaɓɓalle ka rarrattake ba to ka manta cewa da kai ɗin nan ba komai ba ne samar da kai aka yi kuma ƙasar da aka binne ka a ciki wacce ta diddiga ka da fa ita aka halice ka ko ba haka ba ne ƙasar da ka shiga ciki kana ga ai tun da jikinka ya ɓaɓɓalle ba za ka tashi ba to Allah ya ce da ita na yi ka don haka me zai hana ni ita da kai in tsara ka in ainihin wato shirya ka mai da kai yadda da kake koma sama da yadda kake kuma sannan ne maka hisabi wannan ba matsala ce a gurin mu ba da Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci magana fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin ko thumma min alaqatin sa'annan muka hatta ku da ainihin wato dugon bani muka mai da ku gudan zini thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyana lakum sannan muka mai da ku gudan tsoka har zuwa dai ƙarshen ayar da ke alaran ma ya jawo Allah ya saka masa da alkhairi to Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana a nan gurin cewa yana da cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala da Allah ya halitta mu daga ainihin wato ƙasa sai gashi muna nan mun barbazu a doron ƙasa mun zama 'yan adam yanzu ba a maganin ƙasar a jikinmu ba ma alamar ƙasar a jikin mu amma asalinta daga ita aka halitte mu hadisi ya tabbata daga ainihin wato abi musa al-ash'ari Allah ya hada mu da shi a jannatul firdausi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha khalaqa adama min qabdatin qabadaha min jami'il ardi Allah madaukakin sarki ya halitta annabi adam daga damkar kasa damkar kasar da Allah ya yi amfani da ita daga kowanne irin nau'in kasa ta duniya akwai farar kasa akwai bakar ƙasa akwai marmara akwai kwankere akwai duwatsu akwai laka akwai taɓo Ke sa wani za ka gan rago ne kamar taɓo ina fata an fahimta kana taɓa shi zai langaɗe gaba ɗaya to shi daga munin taɓo aka yi shi wani kuma bai da wani ƙwazo kamar laka yadda kana taɓa laka za ga ta lankwame ko ta lankwashe to haka shi ma yake wani kuma ka gan shi jam to shi ne ɓangaren kwankyara-kwankyaran kenan ko? ina fata an fahimci magana ɓangaren kwankyara-kwankyaran kenan shi ne za a gan shi jan mana. wani kuma ka gan shi kamar menene fari haka sal shi ne ɓangaren farar ƙasa kenan wani duna ina fata an fahimta eh wani aka ce masa haba kai ka cika baki yace ai kyan maza su yi baki su yi muni ai wato yana so ya nuna shi bakin ma ai wata ni'ima ce ta musamman kuma haka ne ko ba haka bane saboda haka karba a ce masa baki yace ai kan maza su yi baki kuma su yi muni amma mutum ka ganshi wani kamar wata hajara hajara hakan nan wani kamar kadija kadija hakan nan ai akwai matsala ai to shine qabada amin jami'il ardi ya danka ne daga kowace bangaren kasa an gane a banu adama ala qadril arzi. annabi muhammadu ya ce sai banu adam yan adam suka zo bisa gwargwadon wannan kasa da aka halicce su ja'a minhum al abyadu anan ne aka samu fari farar kasa kenan wal ahmaru da ja jar kasa kenan wal aswadu da baki bakar kasa kenan wa baina zalika da kuma makamantan haka wal khabith wani kuma ka same shi mutumin banza Allah ya kire mu daga cikin mutanen banza to bangaren kasa mara kyau kenan bara daɗi wa tsayyib wani kuma ka same shi mutumin kirki saboda kasar da aka yi shi da ita mai kyau wa sahalu wani ka same shi mai saukin kai wal haznu wani kuma ka same shi mai ainihin wato fushi ko ba haka bane yasa in kuga mutum yana da fushi ku dinga masa addu'a kawai Allah ne ya yi shi haka ba da za a yi shi bangaren inda <laughs> wani kuma wallahi sai a mare shi ma wallahi ba zai yi magana ba da motsarkin hakuri wani ka ga matarsa sai ta gara shi kai kana ga inda ka Allah ba baka dama ma da ka sake mar ita ko ba haka bane shi ya gagara komai ba zai iya komai ba wallahi eh wani kuma gidan ba sa jin dadin shi ai ta bala'i da shi komai motsi sai yayi surutu yayi fada yayi fada to haka duka kowa ya zo ne gwargwadon kalar kasar da aka yi amfani da ita wajen menene wajen halittarsa saboda haka kowa ɗabi'a ce da yanayi Allah ya yi shi kawai in kaga mutum yana da wani ɗabi'a mara kyau ka sai Allah ya shirye ka Allah kuma ya ya gyara ka saboda ba yadda zaka yi da shi haka Allah ya tsara shi haka Allah ya abin hadisin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimta da aka wasahal wani mai saukin kai wal hazn wani kuma mai yawan bakin ciki da takaici da bacin rai da ainihin wato fushi wa baina zalika wani kuma tsakanin wannan ina fata an fahimta imamu turmizi ya rawaito shi da hadisi ne wanda yake ingantacce Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a jannatul firdaus to wannan shine da haka yana daga cikin ayoyin Allah da Allah madaukakin sarki ya halitta ku da ainihin wato ƙasa a kuma sannan sai ga ku kuna yaduwa kuna bazuwa a doran ƙasa Allah ya sake cewa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan yana kuma daga cikin ayoyin Allah da Allah ya halitta matanku daga jikinku malamai suka ce shine ma'anar Allah madaukakin sarki ya halitta ku mutane kuma matan ku ma mutane da Allah ya ga dama sai ya halitta ku mutane kuma sai ya halitta matan ku wasu halitta ko wasu jinsi daban kaga babu zaman lafiya a ce kai mutum amma a ce akuya za ka aura ai kaga akwai matsala a ce su taure can za a je a kai kayan na gani ina so eh ka gansu da zurma zurman gemun sannan suna jiran ku ku zo a cikin dabbobi kuma za a yi zama kuma ba za a yi shimfiɗi ba <laughs> kaga akwai matsala to amma saboda hikimar Allah sai Allah ya sa ku mutane matan kuma mutane ina fata an fahimta kuma wallahi da Allah ya tsara akasin haka dole haka ba a yi ba ko wanda ya sai ce ba zai yi ba ba wanda ya isa wallahi dole yadda Allah nan ya tsara haka za a yi to kaga daga nan an samu damuwa to shine yace an khalaqa lakum min anfusikum azwajan to kabar ka tambayi Allah to me yasa Allah ka ba mu mata irin halittar mu mutane da Allah ya ce litaskunu ilaiha dan ku samu nutsuwa da ainihin wato mata da wannan ne malamai suke cewa duk mutumin da bai da mata to ba ni tsatsai bane yawwa eh wallahi ba ni tsatsai bane suka ce ko kai ne shugaban masu hankalin ku to wallahi kai gauraka ne billahi lillahi kun baka da mata har yanzu baka da nutsuwa shi yasa zaka iya fulo da jarka dan Allah mai fulo da jarka jama'a ni tsatse ne mai kokarin fahi ne wanda zai samu tsohon wando ala ramma sai ya daure kasa sai ya tuka shi da kayan wanki sai ya zuje sama shi ne fa matashinsa da Allah wannan nutsatse ne jama'a nutsuwa za ta aikata wannan jama'a eh wurdununu hununu eh to kaga daga nan kai ka san baka da nutsuwa zai tahi daga shimfiɗinsa kuma wallahi ba zai dawo kan shimfiɗin ba sai lokacin baccin dare ya sake yi bai sanya tashi ya gyara ba bai sanya tashi ya saita ba duk da zaka shiga dakunan gorayen nan na rantsi da Allah ba zaka iya minti biyar mai kyau a ciki ba in ban da tsami da gashi da harmami da karni na rantsi da Allah babu abin da dakin goro yake in ba wannan ba kai tuguru baka ji dadi ba billahi allazi la ilaha illa hu wani wallahi akan dami damin hatsifa a nan zai kwanta eh a farko haka a ai sai masu kwana ma akan buhun gero da dawa Wala buhu shi ne gadonsa aka rama lahu eh za ka ga akwai matsala amma idan ya fito fa ya yi kwalliya ya yi wanka ya tora hula na rantsi da Allah za ka ɗauka shi ne shugaban masu tsaftar anguwarsu barin ta hide daga cikinsu a ɗan gaba gaba na ɗin nan ɗan muku nuni ne <laughs> ko da ya rufa musu asiri to shi kenan to Allah ya auren mun da ku gaba ɗaya ya Allah kafin Ramadana duk gaurayen nan Allah ka auren mana su gaba ɗaya kafin Ramadan mai zuwa ya Allah duka auren da su gaba ki ɗaya Allah ya muku albarka ya haɗa mu da ku a aljanna shine yake cewa an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dan ka samu nutsuwa da ita wa ja'ala bainakum mawadda Allah ya sanya kaunar juna tsakanin ku wa rahama da kuma tausayi malamai suka ce waɗannan abubuwan guda biyu a gurin mutum biyu kaɗai ake samun su in ba ka da ɗaya to ka yi ka samu ɗaya shine uwa da kuma mata Uwar ka ce kaɗai mai ma kauna ta yankan shakku na gaskiya wanda babu sofa ne a cikinsa babu sofa ne a ciki idan ba ka da uwa to ka yi ƙoƙari ka samu mata amma a ce mahaifiyarka ba ta rayu kuma ba ka da mata ai bala'i ya same ka aka rama kallon suka ce su biyu ne kaɗai suke wa mutum irin wannan nau'in so suna ƙaunarsa kuma suna tausayinsa to ita ƙaunar uwa da tausayin uwa ma ya fi na mata domin ita za ta iya ba ta nata don ka rayu ita ta mutu wallahi ka rasa aha ta sake kaji abu ya ɗauka ya cewa mamarsa sai ta sake ɗauko nata sai ta haɗa da wanda ya kawo ta sai duk je kana baka amma mata sai dai idan ka kawo ta danne ta ce kuma a karo a karo makalla kuma an ba karo ba a yi bala'i a gidan haka ne ko ba haka ba ba kamar uwa babu kamar ta shi yasa yake li ummika haqqul law alimta kathiru ka ya hadha ladayka yasiru yace fa kam marratun ja'at wa kuta ha hananan wa ishfaqan wa anta sagiru yace fa kam gasalat aza, biya mini ha. eh wa hijiru ha illa ka sariru yace fadunaka fargab fi amini du'aiha fa anta lima tad'u ilayhi faqir yace li ummika haqqun mahaifarka tana da haƙƙi akan ka dan tafi kowa kaunarka a duniya law alimta kasiru inda ka sani wallahi haƙƙin nan yana da yawa kasiruka ya haza ladayka yasiru amma fa idan an kwatanta abinda ita ta yi maka da kai haƙƙin da zaka sauke mata kai naka fa mai sauki ne Kuma ba haka bane yace fa rasin rasul ja'at sau nawa mahaifiyarka ta ji yunwa wa a tatka kuta ha ta ɗauki abincinta ta baka kai ka ci ita ta zauna da yunwa hananan wa ishfaqan wa anta ƙaunar kana kaunarka kana tausayinta lokacin kai kana dan yaro yace wa kam gasalat minka al'azabi yaminha sau nawa mahaifiyarka ta sa hannunta na dama ba ta kyama ba na hagu ba ta wanke ma kahi da fitsari wa ma hijruha illa ladayka sariru baka da gadon da ya wuce sinyarta haka ne ko ba haka ba ba ta da gadon da ya wuce cinyarka nan ne gadonka nan ne shimfiɗinka nan ne gurin kaiwarka da komowarka nan ne ban ka nan ne komai naka wa ma hijiru ha illa da zai ka sariru eh sai to naka ga fargafi a yi du'a'iha to ina baka shawara ka yi kokari uwarka ta ba addu'a ta ce Allah ya maka albarka ka yi hali mai kyau da yanayi mai kyau da zai sa mahaifiyarka ta ce wani Allah ya maka albarka ka yi kokari ka yi wannan fa anta lima tad'u ilayhi faqiru domin kana da bukata kai talaka ne zuwa ga addu'ar mahaifiyarka haka ne ko ba haka ba ba inda zaka samu kudi akwai inda zaka je ka nemo su kuma zaka samu haka ne ko ba haka ba amma addu'ar uwa akwai inda zaka samu in ba a gurin uwa ba akwai wacce za ta ma addu'a ta yi tasiri a kanka irin tasirin da addu'ar uwa take a kan tasirin ɗa? babu za ka yi ta kai ƙoƙari Saboda haka suka ce mutum biyu su suke da wannan matsayin shine mahaifiya da kuma matar da ka samu tana kaunar ka ita ma mata in aka yi sa'a tana son miji wato ba abin da ba za ta yi ba a kansa musamman ma yana da kuɗi ko kaji <laughs> wai ba da ya ce in jina da kuɗi kan lalle suna so amma wallahi ba ka da kuɗi to ka ka taro abin nan ɗin dafa kanka ka samu matsala in ba ka da nera. to amma kuma ina gaya muku ana samun mata masu kaunar mazajen wallahi ko da ba su da kuɗi akwai su da yawa da gaske suna son su su din suke so ba wallahi kuɗin su ba akwai su da yawa kuma daga irin mu'amalar tsakanin kai da ita za ka gane cewa lalle da gaske kai ɗin take kaura ba kuɗinka ba ni na ga matar da ta dinga ɗiban kayan ɗakinta tana sayarwa don ta jinyar mijinta kaga wannan ai ta fifita mijin akan dukiya yayin da wata take bala'i akan injin daddaginta ya mutu ba a sayo mata wani ba ko ba haka bane kujerunta sun yayyage ba a sake mata ba wata kuma kujerun take ɗauka ta kai ta sayar ta ɗauko kuɗin ta wa mijin hidima na fata an gane to wannan ana samun masu ƙauna da tausayi na hakika a cikinsu muna fata Allah ya haɗa mu da masu ƙaunar mu duniyar mu da lahirar mu gabaki ɗaya to shi ne wannan yake cewa wa rahama inna fi zalika lalle a cikin wannan akwai da ayatin akwai ayoyi li qaumin yatafakkaruna ga waɗanda suke ainihin wato tuntuntuni da ainihin wato tunani game da wannan dan haka zamu dakata a nan sai goben Allah da zamu tsora a ayoyi na gaba abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ya tara mu a cikin ladan wanda kuma muka ainihin wato yi tuntuni ko karantun ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya kai mana kafin mu kwalkwale bari mu dan karanta dan sakonni na abin da ya shafi a eh wannan he mun zo farkon karatu za mu amsa ta tunda tambaya ne insha Allah goben Allah da za mu amsa ta insha Allah ta'ala a gudunmawa ne za mu san karanta waɗanda suka bayar daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa na farko akwai isa garba ya ba da naira ɗari biyar akwai alhaji bala ya ba da naira dubu ɗaya ya haya ɗahiru naira ɗari biyar ahmad ibrahim naira ɗari biyar yakubu malam usman naira ɗari uku maryam idris naira ɗari biyar muhammad buhari naira ɗari biyar ga wani ya aiko da naira dubu ɗaya da ɗari biyar da shi da iyayensa a sa su addu'a Allah ya ji kansu da rahama Allah ya haɗa mu da mu da ku da su a jannatul firdaus sannan akwai Muhammad Buhari naira ɗari biyar Musa Muhammad naira ɗari biyar Hawa Ubala naira dubu biyu Alhassan Habu naira ɗari biyar Muhammad Zayyad naira dubu ɗaya Sani Mai Dawa naira dubu ɗaya Muhammad Tukur naira ɗari biyar, Abubakar Babangida naira ɗari biyar, Ibrahim Muhammad naira dubu ɗaya, Sani Musa naira dubu ɗaya, Muhammad Babiyo naira ɗari biyar, Ibrahim T. Bukar naira ɗari biyar, wani bawan Allah ya tura naira ɗari biyar shi ma, wani bawan Allah shi ma naira ɗari biyu, Lukuman uh, uh, Ruwa Muhammad naira ɗari biyar, Sani Ahmad Adamu naira dubu biyu, Abdulwahab Abubakar naira dubu biyu, muhammad aminu kumo naira dubu biyu rabi'u muhammad jibril naira dubu ɗaya babaya umar naira dubu biyar wani bawan allah naira ɗari biyar total na yau abin da muka samu naira dubu ashirin da shida da naira ɗari biyar na jiya okay. na jiya lissafinmu na jiya kenan a muna da naira dubu ɗari shida da sittin da ɗari takwas da sittin da tara naira dubu ɗari hudu da sittin da ɗari takwas da sittin da shida ko shi lissafin mu na jiya naira dubu ɗari hudu da talatin da hudu da ɗari uku da sittin da tara total na yau naira dubu ɗari hudu da sittin da ɗari takwas da sittin da tara ina jin shi haka ne lissafin ku masu neman addu'a na farko dai akwai wani yaro a yana fama da ciwon ciki yana buƙatar addu'a Allah ya ba shi lafiya akwai wata yarinya tana fama da ciwo na matsalolin aljanu muna addu'a ita ma subhanahu wata'ala ya bata lafiya a mutanen digare digare mansur da makwabtansu digare mansur da makwabtansu yan kidnappers sun shiga ƙauyukansu suna neman addu'a to muna addu'a mutanen digare ubangiji maɗaukakin sarki fitar da ku daga wannan masifa sannan mutanen atlantis masu ruwan atlantis kenan sun kawo ruwa leda ɗari abin naira leda ashirin allah ya saka musu da alkhairi akwai alhaji sa'adu ali mai silifas ya saba turo mana zakka duk ƙarshen dubunan duk ramadana so yanzu ba ya turo a a ya turo zakka na farko akwai naira dubu ɗari biyu da hamsin haka ne haka ne a rabawa waye ne a rabawa wanda suka dace sai naira dubu ɗari da hamsin a rabawa yan hizba sai kuma nawa to shi ne abin da ya turo ma'ana dubu ɗari biyu da hamsin a dubu wanda suka dace a raba musu naira dubu ɗari da hamsin kuma wannan an keɓe wa yan hizba ne akwai na malam akwai na aram to ai ka yanzu na ji bayani eh amma da kai bayani ba bayanin na alaramma ba bayanin na mai tafsiri eh ayi ta malam mai tauhidi yace ku sake karanta ta takardar nan ba daidai kuka karanta ta ba yace duk an ɗebi kuɗi an bawa yan amin mu muna nan a zaune <laughs> ai alaramma to ashe akwai envelope na wani mai tafsiri akwai kuma envelope na alaramma to saboda tsabar yawan su ma ba a faɗi nawa ne a ciki ba <laughs> to ga envelope na na wannan nawa ne bari fara dajewa tukunna to ga na alarama kuma shi ma alarama kai ma dafe naka to Allah ya albarka alai sa'adu muna godiya muna kuma ƙara godiya eh godiya ta farko shine wanda aka turo a raba mutane godiya ta biyu kuma wanda aka turo a bamu eh Allah ya saka da alheri yan uwa muna addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu wannan account din wasu suna ta buga mun waya tun jiya suna cewa a take maimaita account to ga account din nan kamar haka Abubakar Yaya Arabic Foundation Unity Bank sunan account din kenan account number kuma shine three zero wannan shine account din da ainihin wato ake sa wannan gudunmawa a unity bank kuma sunan account din abubakar yaya arabi foundation muna addu'a Allah ba da ikon taimakawa Allah kuma ya saka muku da alkhairi hadha huwa ma inda billahi tawfiqi fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh